أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وآله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من <clears throat> كام يوشا تفسكو يوشا بقيني يوشا بقيني قوتن قوتن ذو القعدة يجرى النبي صلى الله عليه وسلم ذو ليلة ذي هدو بثلاثين ده تفسكو kuma yau tara ga watan takwas miladiya bakwai. a wannan majalisi namu mai tarin albarka da muke karanta waɗannan littafai fara da littafin rijalun wa nisa'un haula rasul sallallahu alaihi muna sirar sahabi sayyiduna amr ibn al-as radiyallahu anhu a jerin sahabban da ake mana sirar su a cikin wannan littafi shine sahabi na biyu. Allah kara masa yadda mala ya ce mun kawo gangara a game da sirarsa ya ce wa an abdullahi ibn amrin anna abahu awsahu daga sayyidina abdullahi ibn amr ibn al-as ya ce lallai anna abahu awsahu babansa ya masa wasiya dama wasiya sau tari an fi yinta a lokacin da ake ganin za a mutu ko kuma za a yi tafiya shi yasa malamai suka ce a siga ta umarni a cikin alkur'ani ko sunna to sigar yusi ta fi ya izu yusikumullahu fi auladikum hmm? ya fi ya'izukumullahu an ta'udu li mithlihi abadan in kuntum mu'minin kalmar wasiya ta fi mubalaga fiye da kalmar alwa'azu to ya masa wasiya ya ce idza mittu farsilni ghaslatan bil ma'i idan na rasu kai mun wanka da ruwa thumma jaffifni fi thawbin sannan sai ka tsanar da ni a cikin tufafi ka samu wani tufa ka tsanar da ni wankan farko ke thumma ghsilni thaniyata bima'i qarahin sannan ka sake mun wanka bi ma'i qarahin da ruwa tsaftatacce idan an ce ma'ul qarah shine kaman ma'un nuqah eh, ruwan da ya kasance tsaftatacce al-ma'u safi wanda babu laysa kadiran laysa fihi qudratu ruwan da babu kazanta kazanta a ciki thumma jaffifni sannan sai ka tsanar da ni in ka saki kai mun wannan wanka tun maksilni salisata sannan ka sake mun wanka bima in fihi kafurun a na ukun ka sa ruwa ka sa kafur a cikin ruwa sun ni daga nan kuma ka tsake tsane ni wa albisni siyaba sannan sai ka sanya mini tafiya ka tufafin tafiya lahira tafiya wannan ne lifaf lifaf izar rida'un lifafu izari riga kayan ƙasa rida'i kayan sama sannan sai a sa lifafi babban mayafi kenan wanda za a nuna da mutum a cikinsa shine fiya wa urriya an thiyabin kana fiha wa ulbisa ba'du thawb al-intiqali to thawb al-intiqali kenan tufafin tafiya lafiya wa jarra alayya sannan kuma ka nannade ni ka sa min igiya ka nannade ni shine azzar mun gani sa nannada mutum a sa nan wannan igiyar da ake sawa fa inni mukhasamun domin za a yi rigima da ni in za a yi rigima da mutum ya yake in za a yi dambe ba da mara ba za a mun za a yi rigima za a yi za a mun hisabi za a mun tambaya kabari shine abin da yake nufi thumma idza anta hamaltani ala sariri sannan idan ka dauke ni akan gado wannan dole ne laraba suna ce masa hmm? sukan ce mata al'alatul hadba ko duk sunan makara ne wancan ya ce kullu ibn unsa wa in talat salamatu yawman ala alatin hadba'a mahmud yawman ala alatin hadba'a mahmud ka'ab ne ko ka'ab ibn zuhayr ko ba shi bane ba shi ba a cin bani su'adu bane ko ba baitin a cikin yake ba a cin bani su'adu fa qalbi al-yawma matbulu a cikin yake cewa kullubni unsa wa in talat salamatuhu yawman ala alatin hadba'a Mahmudu. duk wani ɗan da mace ta haifa duk yadda ya kai kubuta ya kai ga lafiya da jin daɗi shine salama yawman ala alatin hadba a mahmud wata rana sai an zo da shi ana ɗauke da shi a al'adatul hadba makara famshi bi mashyan bainal ne. famshi bi kayi tafiya da ni mashiyan wata irin tafiya bainal mashyataini tsakanin tafiya guda biyu me al mashyatan al mashyatan bainal hawala wat tabattu su'ati wat tsakanin tafiya sannu sannu da kuma sauri tsakiya ce shine bainal mashyataini wa kun khalfal jinazati sannan ka zama a bayan janaza za ku iya tunowa malaman lugha suna da sabani akan janaza da jinaza wasu suna ganin an ce jinaza annash din ne jinaza alatul hamli alatu hamlil janazati shine ake cewa jinaza bi kasril ji shine jinaza ko da wasu kuma suka ce a'a alatu hamliha idan kanat mahmulatan eh, idan kanat mahmulatan in an za gawar sannan za a ce jinaza wasu kuma suka ce duk ba bambanci da janaza da jinaza da daitu wato janaza gawa kenan a wancan kaulin jinaza kuma abin ɗaukar gawan amma da sharaɗin ya kasance akwai gawar a sama in babu to ba sunanta jinaza ba sai ka kira ta da annashu ko ka kira ta da sharir ko ka kira ta da al'adatul hadba mun gane me yasa suka ce mata al'adatul hadba da ha'un ne الحدب مي الحدب بيت من ذهب وبيت من حدب مي حدب قصة قصة لماذا تسمونها الآلة الحدباء والأحدب وان قصاتي كوبا وان قصا ما قراتي كبا سلطان يعني تام وان تبان ولا كوبا وان قصا بس تو الآلة الحدباء وكين to shi ne sai ce kun khalfal jinazati ka kasance a bayan gawa kar ka shiga gaba fa inna maqdama halil mala'ikati ko fa inna muqaddamaha ko fa inna maqdamaha ko fa inna muqaddamaha dukkanin su dai me dukkanin su ismul makani domin gaban na mala'iku ne amma wannan maganar ta ta sayyidina amr ibn al-as radiyallahu anhu eh, daidai shine ya halasta a tafiya a gaban gawa ya halasta a tafiya a bayanta duka ɗaya shi yasa za ku ga a ƙasa ya kwafo abin da mala albani rahmatullahi alaihi ya faɗi a cikin da na'is. ya ce ƙalal albani a nan ba ta hudu wa kullum min almashi amamaha wa khalfaha sabata an annabi sallallahu alaihi wasallam da tafiya a bayan gawa da tafiya a gaban ta diya tabbata a sunna annabi sama annabi yayi aikace sadaka ya halasta ka shiga gaban gawa ya halasta ka shiga bayan ta ya tabbata a hadisai kuma mala ya kamala albani a cikin akamul jana'iz ya kawo hadisan da suke tabbatar da hakan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da umarni ko ya aikata haka aikata cewa ya halasta a bigawa ya halasta a shiga gabanta mun gane to amma dai wannan fahimta ce ta qaulus sahabi hmm? malaman usul fiqi suka ce qauli rajihi shine qaulus sahabi hujjatun idza lam yukhalif ghayrahu ana ɗaukan magana sahabi ai aiki da ita ta zama hujja a shari'ar musulunci idan ta kasance babu wanda ya saba masa idan ya an samu wanda ya saba masa to nan yanzu yunzaru ila dalil wa dalilu fi sunnati aw fi alquran sai a koma zuwa sunna ko a duba alqurani mai girma domin tabbatar da maganar waye tafi daidai so da kun ga wannan maganar daidai shine ya halasta a shiga gabanta ya halasta a tsaya a baya shine yace fa inna maqdamaha ko fa inna muqaddamaha gabanta lil mala'ika na mala'iku ne wa khalfaha li bani adama baya kuma na yan adam fa idza anta wada'tani fil qabri idan ka sanya ni a cikin kabari fa sunna alayya turaba sanna kawa ka zuba min kasa zubawa sanna shine ai fa subba alayya ka zubo min mun sun maƙala sun ne ce Allahumma amarta na fa ya Allah ka umarce mu amma mun tozarta umarnin wani haita na fara kibna sannan ya Allah maɗaukakin sarki ka hane mu amma mun hau wannan hani muka yi ta zullo akan dokin hani da kamana falabari a fa'atajiyar ya Allah wane ne ni ban kasance kuɓutacce ba balle in ba da uzuri wala aziza fa antasir sannan kuma ni ba wani mabuwayi bane ya Allah balle in ci nasara sadaka ina hannunka walakin la ilaha illa anta sai dai babu abin bauta da gaskiya da cancanta sai kai wala zala yaquluha hatta ma bai bushe ba yana faɗin la ilaha illa anta har ya rasu husnul khatima hmm? wannan al ibn sa'ad ya faɗe shi a cikin tabaqat dinsa tabaqat al-kubra na muhammad ibn sa'ad rahmatullahi alayhi qala yahya ibn bukair al-imam yahya ibn abdullah ɗaya daga cikin almajiran al malik ɗaya daga cikin almajiran al-imam eh, ibn sa'ad ɗaya daga almajiransa ɗaya daga kuma malaman bukhari ɗaya daga cikin malaman Yahya ibn Ma'in al-Imam Yahya ibn Ma'in ya karatu a wajensa abin nan Yahya ibn Abdullah ibn Bukayr al-Misri al-Makhzumi maulahum al-Misri fiqani mun gane yana cin rijalul Bukhari yana cin yana cin yana cin rijalul al-Bukhari yana cin rijalul Muslim mun gane akan cire sunan baban kawai a ce masa Yahya ibn Bukayri amma sunan babansa abdullahi yahya ibn abdullahi ibn buqayr al-makhzumi maulahum al-misri yace tuwfiya amr ibn al-as bi sayyidina amr ibn al-as radiyallahu anhu ya rasu a masar wannan kowa ya sani lailatul fitri sanata 43 a daren sallah karama shekara ta arba'in da uku bayan hijira wa dufina yawmal fitri aka yi masa aka rufe shi a ranar sallah sallah da safi wa salla alaihi ibnuhu abdullahi ɗansa abdullahi ibn amr bin al-as radiyallahu shi ya masa salla wa sinnuhu nahu min mi'ati sanati shekarunsa kusan ɗari a duniya wa khallafa ko khalafa khallafa amwalan kathiratan ya bar dukiya mai yawa wa abidan da bayi wa iqaran da kuma gidaje da filaye sune al-iqar hmm? radiyallahu anhu wa Allah madaukakin sarki ya ƙara yadda a gare shi kaga tsiransa da na Ali radiyallahu anhu shekara uku na Ali ya rasu shekara ta arba'in cif aka kashe shi ya shahada amma wani al shi kuma shekaru uku ya ƙara bayansa Allah ya ƙara yadda a gare su wannan sira ta ta takaice tana cike da darussa daga cikin darussa darussan take koya mana tana koya mana yadda ake buƙatar musulmi ya kasance mutum mai kwakwalwa amma ibn al-as radiyallahu anhu Allah ya bashi kaifin kwakwalwa da kaifin tunani sannan ana son musulmi ya zama mai fikihu mai fahimta sannan kuma ana son musulmi ya kasance mai karfin azama domin shi ya zo ya ba sayyidina Umar radiyallahu anhu shawara cewa a je a buɗe masa sannan kullum ana son musulmi ya kasance mai izdira'in kansa mai kaskantar da kansa mai nuna shi ba kowa bane a wajen Allah Allah kun saki ya kara yadda a gare shi